thank you we are. ita sunanta ajiya mama haka ne amma an santa da jakadiya to ita inda take gana na'am take gana ba ta koya makeup ba mm-hmm. amma everything about beauty ta sani ta yayi isa ta ni na ma mm-hmm. isa an yi ta da ta yi makeup na she ta jani ni da ta muje she muje mu ta yi ma mutane isa an mun nan dai yawa na ya kiranta kamar like diana zai aure mm-hmm. isa ina son ki zo ki ma dana shiwi don da da ta she ni na use number na na na use number na she na use number ta na isa sha na in ta kamar ana son ta zo ta yi shiwi na na shin ki ta ce mata wani kaza ya kiro wai da kizo ki yi shirin nan suna ta call ni ma na ce musu kin tafiya shi ta ce in suka kira duka ki je ki yi musu in suka duka she ni je shan je yi musu isa yin da mu ni rakan na yi ma friends na makeup she ni mai yi makaina she mu ci isa wani birthday yaro she mai she kira ni zo yi mm. she yanzu na zo na sit down na gan ma akwai techniques da yawa kamata in je in je koya wannan sande ya kana she na yi shawar da isa time kuma na yi aure she na shawar da mijina kuma shi suka bani hanya isa mhm, mhm. da ake kiwa she ni na shawar da yaya na kaman ba na doki aiki na aiki na misali ana son jin koya wani wuri in samu certificate na zan bude shago na to ita ta san ciki sa tana gwada min yusin shi duka sande aka shin da na aure shi na ce to shi na jin koya na koya shi ya zama aiki shi na ji all the way to Nigeria Kano Nigeria ma ba dadewa kan makeup kai mm. ka doki one week ma ka yi da shi makeup inde kana da ilimi shi mm. Nigerian nan kagan wurin nan aikin su ne kwalliyan nan mm. especially Kano su shi suke ci suke sha kowane mm. time za ka gan ko ruwa da su ba shi ka gan sun yi isa an ka ka koya wuri nan ana samun time a gwada maka amma nan ganga ka koya an tambaye ka me ke gaba ka tafi suna bi ka gan kuma bi yi ba don sun nan sun gwada maka komai sun nan mun je shi ne kamar school make up school ah. Mm. aka muka je sa an gwada maka products nan duka in aka kare kuma sannan a zuwa fara gwada maka makeup nan da kanshi kuma gurin an gwada maka komai guda guda guda guda an ce maka kikin gan wangan ga kaza ne wangan ga kaza amma nan gade da ka je no aka je no doki min pencil na no shan fara yi isa ka gane ko wani pencil ne ah. kuma ka ga mu da kanmu gurin aka haife ni a Nigeria wurin ya kai yariyar Najeriya ne ka gani isa ina gan kamar tun da dai aiki na gari yake why not in jane ko shi wurin kuma isa na je na mm. polish dai dan dai ne a can eh kuma saboda samu certificate na don yan bude shop na mai kyawa ka studio na ba wani certificate to certificate na na Nigeria ne ko na Ghana wa na mm. Nigeria na nan ga ba ba nan ah, ga ba wani wani abu ne sani ban da <laughs> an san su ko an san su garin ga an san kowa ya sunan ya sunan ka instagram ka ganta makeup by bj ya sunanta makeup by bj ka kai ka pictures da muka kare komai ka kina cikin bajin nan ma pictures din duka nan inda muke by muka bj ya Nigeria daga nan daga Kano eh ka gan ba na ce ba competition don sunna karin kamar madamu ga da ga suna shi ideas Eh, sun san kansu wani wanga ya sun san kansu amma nan ga ba mu yi eh secret nan ne suka kira ni ba su san ni kamar na yi ba amma sun san ni isan suka mm. follow na kan instagram ko facebook she su kira ni je musu kuma na je na yi musu suna suna yadda da abin da na yi musu isa ta kira ni ba wani ta kira ni ba wani wani ba kana shi sunanka za shi hmm. kai ka samu problem da wani man da ba shi ya kira ka ba <laughs> amma kila kana shiri na yana son ya shigo kuma suka shigo na suna zo su ce maka duba nan duba nan kuma shi baka kare aikin ka ba hmm. isa ka fi son kar me shi ya shigo to in ka ce kar me shi ya shigo shi ya zama fada to abin da yasa muke yin haka nan hmm. su duka mutane mu Wan ya kira kai ce shi kai no wan kuma ya kira kai ce shi kai no kuma kaga yanda abin yake ne sometimes nan kai kai ka kira ni yadda ni da kai muke nan ya kamata in zo maka hmm. wata kuma ta kira ni yadda ni da ta muke nan ya kamata in zo maka yasa muka samu muna teach mutane hmm. su koya da kyau yadda mun kai yayi sa na san kamar wanga dai na bar maka abin ka bai ba zai yi kamar an nuna isa mhm. na select wayanda suka yayi nan shi na zo na beat face nan na yi gele guda na samu wani few pictures shin wuce bar mata That matter so Allah mai shin nan kuma ya take over She ka je wani wi daban kuma ka je ka muna yi kusa mun mu zo kamar na yanzu ke eh inda ka wani wi kamar invite ka wani wi aka kamar yau gama da ya kamata gaban yi maka kaddan sannan ka zo amma ba time da na yi maka shiga ganyen da ake yi oh dan na da aure na sabarin gama maybe na yi musu magana ma dai eh. because it's a big aure kuma big aure after some big makeup artists like full starch i think suna new town ga da mai wani aure daga conference center da na bar Ghana shi na je Kano. Na. Kano wurin BJ inda na ce maka aka BJ. Eh BJ makeup by BJ. Yeah, you have a certificate from BJ. Eh kun gani komai na wurin nan. Wow, you are certificate na wajen. Eh. Alright, mun google. Wanda muka pass out sai muna graduation pictures da komai na wurin. Allah. Kun gani. Alright. Sam da muke cikin class kuma muke cikin studio nan kuma muke koyan about makeup nan kuma duka kun gan shi kan page ta. Hmm. Banda wadda kuma shi kan na bar wurin kwashe na komo gana shi na zo na fara aiki isa aiki na na ce maka akwai techniques da yawa isa yana cikin te wani three months hakan gan na je gida na ce maka wurin mm. aka haife ni ko na that is Kano ah daga Lagos Lagos aka haife daga Lagos na isa na je wurin na kan ga shin je wurin kuma shin je wurin akwai wani namiji kuma shi gele yake gwada namiji mhm. yake daura gele eh shi ma kuka searching shi kun gan shi oni gele oni gele shi kun gan picture na wurin as well wow eh. wow wow isa shi ma na je hakan ga akwai wani su kuma studio shi nan babba ne isa yana invite yan makeup kuma su zo su yi makeup Mm. wurin nan amma shi gele yake daura wai sashe na je na koya gele kuma wurin shi isa an make up kuma suka zo suna yin kai ka biya su dai ka dan su gwada maka wani abubuwan da baka sani ba mm. wurin nan akwai wata kuma na je wurin ta ita kuma sunanta eh, lamari Allah ku kalli mata na ku duba hoton mata na yau ina son duniya su ga hoton mata na yanzu nan na ina son. <laughs> Alright, we continue, no problem. Okay. Suna yi haka ne, sani na je na yi shirin nan. kafin bar wurin nan na make sure amaryar nan ita ta yi bisi ba ta yi ta zo ta duba so ta kira wani ta ni shi ya zo ya sayan doki komai na ko su duba komai su yayi set sun wuce wana sata gold chain chain ne suna yi ana yin she wani su sun sata amma don ku ku je kuka shirin nan an ce ku kuka yi don ku da amaryar ka da ke dakin mm. ya isa dadin shi ne in kai ma shi shi yanzu ka in ka tambaya me shi ya sa chain in ce eh ka bari a doki gold chain ya sa hannun wani babba isa in ka kare na she babban ta zo ta sa dora mata wuyanta in aka kare kuma ta cire ta ta cikin bagin ta wani nana ya yi kira ka yanda kai da mishi kuke na baka ka kabi mishi yanda da kabi outside ka kare mm. kan instagram up by fox touch Makeup by Foxtouch. That is on Instagram. Shake on Facebook, my friend. Foxtouch Transformation. Foxtouch Transformation. On the Nakizana. Share telephone number, profile. Wow, Kai, you've changed. Saki, you've really changed. Seriously, you've really changed. Yeah, I would say thank her very much. Mm. And it's my prayer that God will bless her handwork. She will be well known wow. locally, internationally, everywhere. She's wow. been my friend for ages, and I know what God has. You know what her. she can do. Yes. Wow, wow. She's a wonderful. Person. Were you saying because she's here or oh, just not because at all. you know she can? I mean, when you go to a page, my page, you would see a lot of our pictures during um, doing bridal makeups. You know, we have types of makeups actually. Yeah. We have normal one like today's own. We have bridal ones. You know. Were you also um, into the system? Are no, you also doing the same thing? No, I'm into backs. <laughs> <laughs> we, are, we are here to talk about fox as Don't well. Don't worry, that's yeah. fine. And we need to come and show yeah, handwork and stuff. So that's why. Mm. I was actually in town when you called and I had to rush and meet him. We have a lot of makeup artists. We have so many of them, but why do you choose Fox? I think when you are closer to someone and the person does something which is right, you hype the person. Is it being closer that made you to choose Fox or because her handwork is good? She's perfect. We have friends. I have other friends who are into makeup. Yeah. When they does the stuff, you don't really see the difference between the contouring, the blushing, the liner, and wow. <laughs> I did it because soon you pop out. Mm. So the, the green is catching. Now. Yes, it's catching. Yeah, pop out. Kind of take your knees, I take your catching. Then fito say a gan aikin nan say, mm. yeah that's why i use the green I've been da dan guy. I must ni mm, like mm, kinda soon when I've. ka go for it mm. kaka bari wayon ka na ce maka kaka je kaka je mm-hmm. manta da wannan wayon nan ka je kan abin da wayon ka ya ce maka ka yi kaka sa mm. tsoro cikin kaka sa tsoro eh, ciki in da su je su koyi makeup su yi kokari su koya inda za a gwada musu komai da mm-hmm. tusin da komai abin da ke da kyau ka apply da wanda don makeup akwai wani mm-hmm. ma an kai mistake akwai abin da za ka correct da shi message yeah okay i'm telling everybody who's watching us to actually also tell other people who are not yet watching us about Foxstar. She's number one. As you can see, my face is glowing. I'm looking beautiful. It's actually painful you didn't take my before and yeah. after. No, no, we have, it. seen, it. You okay, it. so no, we have it. It's oh, there. All right, so you it's will there. see the difference. If you see I'm looking now and before, you would know what she can do. Mm. And it is my prayer, God bless and bless you watching us. Everybody wants to be enhanced in, in, in, in terms of makeup you know you call Foxstar. She's the best. She'll make you look the way you want. Just tell her what you wanted. You are that's done. It. That's it. You're done.